yawa rana ta yi fa eh walla wajen aiki nake so zan dan lallaba amin amin amin amin amin eh, ai <laughs> ai dole miya ta canza shi yasa kika kodayaushe ina shigo da tsire da safa a sha shayi da biredi a fasa kwai ki hidima yan uwanki su zo su hidima ai <laughs> daman na so gaya miki wani zance mai daɗi kuma wanda na san zaki farin ciki saboda wannan al'amura wanda muke jin daɗi zai ɗore ya wuce haka na dama ka ci an samu ci gaba wurin aiki eh an samu ci gaba ai ci gaban ba kuma bane illa zan auren hajiya adama eh hajiya adama za mu aure da ita wadda ta eh, magana ce ta alheri idan alheri na hajiya adamu fa kake ah, magana mai gida shine ƙwarai kuwa wannan gidan ma ta siye shi ta siye shi daga hannun wanda muke haya ta siye shi ya zama mallaki na wallahi isa ba ke dai baki isa ba wallahi baka isa ba auren hajiya adamu duk karasa rasa wanda zaka aro zai hajiya adamu ba o yi shirin wulaƙanta mutu ah. wallahi baka isa ba ka hajiya adamu nan cikin gidan baiwa Allah daga cikin shika-shikan aure sai da aka ce ka auri mai arziki hajji ya adaman nan mai arziki ce kin ga ko babu wani dalili da zai sa ki wannan auren oh saboda ni ban da arziki shi yasa ka je ka auro mai arziki ba wannan bane ba arziki na Allah ne in muna zo na kasar lokacin da Allah ubangiji zai azurta ka eh amma abin da nake so kin ga ita mun ga nata ko kin ga gana ta dai mun gani ita Allah ya azurta mu ma namu din ai zai zo ah, mu zauna a inda Allah ya ajiye mu wannan kila wakala ne maybe Allah ya yi ki zaki zo a zero ki koma a zero Allah kaɗai ya sani amma Allah kaɗai ya sani don haka ita ma don ai bata san za ta yi arzikin ba to gashi ta yi to mu ma hai sa rai mu ma za mu yi ya za in sa rai ga wanda ya tabbata to wallahi mai gida wallahi baka isa ba a wurin hajiya adam wallahi baki isa ba ke wallahi ga wanka in zama <laughs> ki daina kuka ma in za ki farin ciki ki farin ciki yanzu wannan ai ba yi ba ne ba ka ce ka zo wanda za ka auro sai ya ce adama cikin gidan nan nan gun zai ishe ta nan sai in mayan mata da shi kicin nan ciki da falo din za ta gama hidindiminta na gama auna za ki ga mai fenti ya shigo yana gyare-gyare ke kafin a yi fenti ma yau ba za a ɗaura wannan tana ciki za a yi duk wani gyare-gyare yau eh kujeru yanzu a shigo da su in kin ga a shigo da kujeru ba naki bane nata ne ke ma za a canza miki kujeru ke ma za a canza miki komai tunda aure ne na mai arziki ke ki wannan ki farin ciki to kike ki mun bakin ciki to sai an ko kina so ko baki so wallahi ni ne ba ban yadda da magana eh, a wannan da ko kayan ki da ko kayan ki ki fita to Allah in kika matsa sai ki fita ta shigo in ta shigo kuma ita kadai kwallon kwallo zauna da ita saboda ita sai ta sake ah take jin daɗi ba duk wannan wanda kike ci kike haske kike haskakawa hajiya adamu ita ce daɗi na ita ce jin daɗin rayuwata ita ce taimako na kuma Allah ya ɗan da taimako ba zan bari taimako ya kwace min ba hauka ake sai sai saki hajji adama in kama gaibu ha gaibu tun da ke naki bai nufa ba ita na ta Allah ya nufe ta da arziki mun gani me bi da ni da ke duk zero ne za ki zo ki koma zero koma zero amma Allah ya haɗa mutum da Allah ya haɗa mu da hajji adama ita akwai kuɗi ba ya ta taimake mu ba kike so ki mana a ah, ke ya eh, to ni ina san wata hajiya adama wannan wace irin rayuwa ce ka rasa wadda zaka aure wai sai wadda kake a kalkashin ta in ban da rashin zaman lafiya a cikin gidan nan muna zaune zaman lafiyar mu ni da kai ka dawo karkashi na arzikin ta ya dawo karkashi na in bakin ciki kike sai ki sai ki mutu to me son mu bakin ciki a ah, to arzikin da Allah ya nufe da shi mana ba wannan ai ba rayuwa ba ce muna zaune zaman lafiya wai ka rasa wadda za ka auro da Allah sai wadda kake a karkashin ta yi wannan ai wulakanci ne kuma na